سورة اليقدين مكية وآية مئة واثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا الماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ عليه ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خدف الخدفة فأتبعه شهاب ثاقب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 rabbi sharaha li sadari wa yassir amri wa hal al-uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan rana ta 20 ga watan June miladiya shekara 2022 ga mu a wannan masallaci na makarantar Ba'ul Qur'ani dake shiyar Akalawa a wannan birni mai albarka birnin Sokoto domin ci gaba da gudanar da tausiri mu na Alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci duka a tanin tsakanin magariba zuwa isha muna cikin suratul tauba wato sura ta tara kuma kuma satin da ya gabata mun kai ƙarshen aya ta shida ya nuna za mu tashi farkon aya ta bakwai a yau inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa almunafiquna walmunafiqatu babuhum babu bab munahuqai maza da munahuqai mata duka ɗan jimma da ɗan jimmai ne ba sa da wani bambanci yadda munahuki yake muguna yana iya kawo yana da miyagun sifofi haka munafuka take muguwa ce tana da miyagun sifofi kaɗan daga cikin sifofin munafukin Allah da munafukar Allah ya na bil munkari suna ba da umarni a yi mugun abu dukkan abun da an na kure ba za su ba da umarni a yi shi ba amma mugun abu abin da baya da kyau to za ka ga su ne gaba-gaba zuwa ga a yi shi su ne gaba-gaba ga yinsa dukkan wani abun da ke zama alkhairi ga al'umman musulmai kishin musulunci kishi al'umman musulmai kawo makin al'umma musulmai ci gaba ba sa sonai amma duk abin da ke kawo makin musulmai ci baya da na kashe su da na da kashe su da zubar musu da jini da abin da ya kamanci haka to su ne shine suke bayar da umarni zuwa kansa su muna munafukan Allah mazan su da matan su wayan hauna anil ma'ruf suna hana mugun abu idan mugun aiki idan suka ga kuna bada da umarni a yaki kwarai kuma ko kuna aiki alkhairi sai su ce a za su hana ba su yarda yi aikin kuri ba munafukan Allah aikin suke nan mazan su da matan su wa aidiya home kuma suna rike hannuwansu marowata ne ba sa alkhairi ba sa taimaka ma al'amma su marowata na ƙarshe ne da abin da ke zama alkhairi ba sa yi ba sa gina masallatai dukkan dukiyar da suka samu za ku zaɓe su su zama shugabanninku dukiyar ku nan tana ga hannunsu amma ba za su yi muku masallaci ba saboda masallaci yana dainin musulunci ne ba za su yi muku makarantar islamiyya ba idan aka yi makarantar islamiyya addinin musulunci ya ci gaba ba za su sai muku motoci shiga kauye domin da'awa ba idan aka yi haka an daga addinin musulunci idan ba su taimaka ma dukkan wata makaranta dukkan wasu malaman addinin dukkan wasu al'umma na musulmai ba sa bukatar taimaka musu domin idan suka yi haka to sun taimaka ma addini ne a ba sa yi ba ka sanin suna da kuɗi sai lokacin siyasa ta tashi mazansu da matansu a wannan lokacin da suke fafutukar ganin cewa sun cimma madafun eko to lokacin zaka gane cewa eh lalle suna da kuɗi wa yanhaun wa yaqbiduna aidiyahum su rike ba sa bayarwa ba sa alkhairi nasullaha sun manta da addini Allah wa fanasiyahum shi ma Allah sai ya manta da su me yake nufin sun manta da Allah ba su manta ba sun san da akwai Allah amma abinda da suka yi lazimun nisiyani na suka yi shi yasa shi ma Allah ya yi musu lazimun nisiyani menene ake nufi da lazimun nisiyani anan domin da aka ce sun bar Allah sun manta da Allah ana nufin sun bar Allah sun bar Allah wato sun bar addini Allah sun bar tunawa da Allah ba ruwansu da Allah ba ruwansu da addini Allah ba ruwansu da masu addini Allah to kaga sun bar Allah kenan ba su ba wai sun manta da Allah ba ai ba da ka manta da Allah don shike baka sheda shike baka komi a baka manta aka dai bar Allah to Allah suka bari fana siya home shi ma Allah sai ya basu sai ya kyale su cikin kafircin su ya ki taimaka musu ba Allah ya manta da su ba Allah na mantuwa ne Allah ba ya mantuwa to wannan shine dalili aka ce to abinda ya faro wato sun lazimu lazimun nisiyani suka yi me lazimun shi shine mantuwa domin inda mantuwa ne ai Allah bai kama ka idan kai mantuwa koko لا, لا la tu akhirna in nasina aw khada'na ya Allah karka kama mu كركا idan mu yi mantuwa ko من kai kuskure Allah ce na إدا to da ce mantuwa ta suka yi Allah bai kama su da lahi to ba mantuwa suka yi ba barin Allah sun kai shine ma'anar ah, nasullaha sun manta da Allah wato sun bar Allah kenan fanasiyahum shi kuma Allah sai ya bar su bayan manta da su ba domin Allah shi ko baya mantuwa amma ya basu ya kyale su aina ya kyale su ya kyale su su rayu a duniya a cikin kafirci ya kyale su su rayu duniya ba tare da taimakon addini ba ya kyale su cikin duniya suna miyagun ayyuka waɗanda munafukai ke yi na ba da umarni a yi mugun aiki na hana mugun aiki alkhairi wannan shine Allah ya kyale su a cikin Allah ke innal munafiqina humul fasiqun idan kana neman fasiki na ƙarshe to shine munafikin Allah fasiki mai fita daga dokar Allah dama abin da ke nufi da fasiki mai fita daga dokar Allah shi yasa Allah ke kima iblisu fa fasaka an amri rabbih sai ya bar murni ubangijinsa shine fasikanci anan wato suka bar al'amar in kana nema wa'anda suka bar addinin Allah suka bar umurni Allah suka bar biyayya ga annabi su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sune munafiqai domin munafiqin zai zo a yi sallah da shi shine zai zo ya cika muku masallaci ya ce musulmi na shine zai yi kaza amma kuma a zuciya kahiri na sannan kuma aikace aikacensa suna goda kahiri na domin idan musulunci ya ci gaba bakin ciki yake yi idan musulunci ya samu tangarda daɗi yake ji idan musulmai suka samu nasara ga arkan arna ciwo yake ji idan kuma arna wato mu musulmai eh, eh, arna suka samu nasara akan musulmai daɗi yake ji waina su ne munafukan Allah wanda duk kaga baya son ci gaba a daina musulunci munafukin Allah ne wanda kaga Allah ya bashi damar da yake taimako a addinin Allah yake taimaka ma addinin Allah nan baya bukata ya kuma gashi Allah bashi wannan damar akwai alama munahuci tare da shi don da yana so da yayi ai yayi abin da yake so ko bai taimaka ma mata tai ba bai taimaka ma yaya nai ba bai je sai abinci da kuɗi ne ya ci ba to kaga wannan yana so ne ne amma tunda kaga yaki taimakon addini bai a addini ne shi yasa mafi yawan da kuke ne Allah ya hore ma dukiya ko ya ba su mukamai amma ba sa taimakon addini sai lokacin siyasa ta taso su zama babbar riga suke su musulmai ne ai su kaza ne don kawai su suna neman ƙuri'unku mafi yawan su munafukan Allah na ya Allah ka kare mu innal munafiqina humul fasiqun sai Allah yake وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين الله يا القول منافقين wal munafiqati da munafiqai mata maza da matansu don dama Allah ce duk abu ɗaya na ai wal kuffara da kahirai wayanda basu ma idan cewa su musulmai ne yo wayannan kahirai na amma dai a baki musulmai ne su ne munafiqan Allah wayannan kahirai na baki da zuciya duka to Allah ce duk abu ɗaya na duk Allah musu tanadi nara jahannama wutar jahannama idan sun shiga za su fito Allah Allah ce a ah, khalidina fiha in sun shiga ba sa fitowa hiya hasbuhum ita ce sakamakon su ita ta ishe su ita ce inda za su shiga domin ita ce da za su ta shiga ta yi maganin shi ne manar ita an maganin su domin kahiri bai da magani in ba wuta ba munafikin Allah bai da magani sai wami sai wuta wala ana Allah Allah ya layance su wala hum azabun muqim suna da azaba dawwaman madda ba ta karewa abadan har abada wannan shine sakamakon munawukan Allah mazansu da matansu shine sakamakon kahirrai mazansu da matansu daga cikin alamar munahucce shine kaji mutum ya fito ya ce da arna da musulmai duk abu ɗaya ne kaji yana cewa da musulmi da wanda ba musulmi ba duk abu ɗaya ne wannan ba kakkai shakka ko da ya ce ma musulmi na munahucce Allah na masu cewa akwai interface addinin musulunci addinin kiristanci addinin maguzance addinin wane ne ai duka abu ɗaya ne ya kamata duka a haɗa kai wuri ɗaya a yi kaza a ah, eh Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya dole mu rayu tare da su ɗaya amma ba shakka addini musulunci daban kiristanci daban yahudanci daban musulunci daban maguzanci daban musulunci daban ko da yake Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya amma Allah ya haɗa ƴan wuta da ƴan aljanna ƙasa ɗaya an gani sarka babu ɗaya ne ba idan kun ga an fito da wani tsarin da ake cewa duk abu ɗaya ne wannan yana addini wannan in ma an taru a ce to kai liman kai addu'a sai kai addu'a a ce to kai ma faso ka tashi kai addu'a shi ma sai addu'a sai a ce to duk wanda Allah ka so sai ya karba cikin su duk abu ɗaya na mu waje mu kahiri na wallahi ba musulmin gaskiya na ba musulmin gaskiya baya yadda da wani abu in ba musulunci ba kuma Allah haka ya faɗa Inna dina على رمى Inna dina inda الله الإسلام inna dina inda Allahi al-islam addini ne kan karɓaɓɓe a wajen Allah shine musulunci dukkan addinin da ba musulunci ba ko menene to ba musulunci na ba ba a wajen Allah ba addini na ba kahirci na wannan abun shi yasa kake ganin arna musamman arna arewacin Najeriya suna nan suna ta fafutuka wai don me ake ce musu arna don me ake ce musu kahirai a mu ba muka ce muku kahirai ba kuma abinda Allah ya ce mu ce muku kenan Allah ce kahirai ne duk wanda bai da musulunci ba kahire na haka Allah ya wanda duk bai da musulunci ba kahire na bai da addini inna dina inda Allahi al-islam dukkan wani addini da ba musulunci ba ce na saboda don kana kiristanci bai hana ce ma kahire ba wallahi kaga ce ai ai ba a ce ma mutum kahire yana addinin kiristanci saboda addini addinin sama ne kuma suna da littafin su to kaji wani guntun kahire shi ma wallahi duka kahirai ba a ce ma kahiri Allah ka ce wa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wayanda ke cewa Allah uku ne kahirai na wace kahirai na anan Allah ce kahirai na kai ka dawo kana cewa ai ba a ce musu kahirai a sai dai a ce musu ahalal kitabi shedanin banza Allah da ya ce musu ahalal kitabi shi ya ce musu kahirai sauraka eh, mu muna ce musu alul kitabi din in muna so mu bambanta don a kahirai ba gudana ba alul kitabi din wa'inda ba su musulunci ba kahirai na yahudawa kahirai na kiristoci kahirai na maguzawa kahirai na hokai ma kahirai na to kaga suna da yawa to in muna so mu bambanta sai mu ce wanga munafiki Allah kaga kahiri bangare da na kahirai kenan sai mu ce wanga kirista wani kahiri na guda sai mu ce wanga eh, ba kahiri kenan wanga ba maguje kahiri kenan to dukka ka shi ne amma muna son mu yi generally to kahiri na na yanka kowa dukka suna ne kahiri saboda in kaji mun ce ma arne to ba musulmi ba duk wanda ba musulmi ba arne na mu a wajen mu duk wanda ba musulmi ba kahiri na a wajen mu don haka Allah ya ce kuma ba yadda za a yi hana muna mu faɗi abin da Allah ce mu faɗa mu faɗi abin da a ciki littafi mu alkur'ani mu saboda duk wani ranke ranke musulmi da ke hito yana cewa wai ba a ce ma kiristoci kahirai to kahiri na shi ma wanda duke ce ma ba a ce ma yahudawa kahire shi ma kahirin na don mi domin ba to rashin ta kafiri kahirci na daga duk wanda bai da kahiri kahiri na ba to shi ma kahirin na wannan shine magana kuna cewa muna muna muna talla kaulasa eh muna talla kaulasa duk kahiri kahiri na eh dole na duk wanda aka yi dole muke mai kahiri na ina fata an gane wannan so daga kaje mafi yawan yanzu abinda ake yayyadawa ana ana na ari baci sarakuna da manya manyan yan siyasa da manya-manyan yan boko wai duka an zo an ribace su saboda tokulai na ba sa kusanta malamai ba sa karatun addini kawai da mutum ya je ya digiri dinsa ko ya digiri na na biyu na boko shikenan an zo an bashi babban mukami sai ya dauka duka malamai suna kasa gare shi dole sai abin da yake so sannan malamai su faɗa to kai kaɗan wallah gaskiyar magana saboda ka sai su zo su ɗauka, a dole ne ai yanzu a dawo yadda za a akwai addini masu tsaurin ra'ayi akwai marasa tsaure ra'ayi to masu tsaure ra'ayi nan a zo mu duk mu haɗa ƙarfi mu yaƙe su kana yaƙi da addini ka dolo an kana yaƙi da addini ka wallahi kai yaƙi da tsaure addini masu tsaure addini kala kala ne A idan kaji an ce masu tsaure addini ga masu musulmai wato akwai masu tsaure addini wanda musulunci bai da shi ba al-gaalu algaluna fi dini kenan al-mughalat fi din wannan Allah ya hana annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama wannan amma shi mina na al-mughalat take addini menene yadda muka dauka shi al-mughalat yadda Allah ya dauka yadda annabi ya fada ku ba haka ne al-mughalat a wajen ku ku a wajen ku mai sallah azhar cikin jami'i sai da marece mai karatu al-qur'ani shine mai mai tsauri ra'ayi shine mai tsauri ra'ayi ku a wajen ku mai yawan sallah mai yawan ibada mai yawan biya qur'ani mai 'yan Qur'ani ya zo da aya aya ta zo cikin Qur'ani bai kuna zai aiki da ita in hadisi ya zo bai kuna zai aiki da shi to shine mai tsauri a wajenku. mu kuma mai tsauri a ce wajen mu shine dan bid'a wanda ke wuce inda annabi ya tsaya sune al-mughalat inda annabi ya tsaya yi zikiri irin kaza sai ya zo yayi nashi wanda ba na manzo Allah ba ko ko annabi ya ce yi so ɗaya ce so goma zai yi ko annabi ya ce ga azumi da kai sai ya zo ya ƙara ko ya zo ya yi wani ya tsara da na tashi hanyar da ba ta shine mugalat mai wuce iyaka shine a masu almugalat amma duk mutumin da ya tsaya inda Allah sai shi wallahi ko ka ce mai mai tsaurin ra'ayi eh mai tsaurin ra'ayi ne wanda ake so eh wanda ake so haka ake so mai tsaurin ra'ayi a gane ka kullu ana sallah tare da kai ana azumi tare da kai kana biyayya da alkur'ani dukkan abin da kai in siyasar ka yan siyasar ka da yan goyon bayan ka suka so su aza ka bisa abin da ya sa musulunci kace baka yi da ba siyasa ka bata isa ta aza ka bisa abin da ya saba manzo Allah ba kasuwancin ka bai isa aza ka bisa ka saba manzo Allah ba kungiyar ku bata isa ta hana aza ka bisa ka saba manzo Allah ba dariƙar ka bata isa ta aza ka bisa ka saba manzo Allah ba to wannan shine musulmin gaskiya amma ko abin da eh, wajen matsala a wajen ku a kawai dai shine ya za a yi a dawo yanzu da musulmai da arna duk su zama daya ya za su zama daya أفنجعل المسلمين afana المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ينزل مسلمين سوزما ديدي دا ba با da دا مسلمين با الله ce suna zama daidai ba sa zama daidai wallah duk yadda kuwa so su zama daidai a zauna ɗaya abu ɗaya na da mai kirisance da mai yahudance da mai maguzance duk abu ɗaya na kahirci na kahirai na shi yasa yanzu aka samu wata kungiya kun san na ta magana akan ta kuma wallahi ba mu daina magana akan su wasu makiya Allah daga ƙasar Faransa daga ƙasar Amerika daga nan cikin miyagun kiristoci arewacin Najeriya da miyagun kiristoci a dukkan Afirka ma gaba ɗaya suka zo suka da wata kungiya wai Hausawa tsantsa wannan kungiyar su shine dukkan bahaushe ya yarda da cewa shi bahaushe ne kuma kar ya kuskure ya sake haɗa zuriya da bahillaci daga nan a ja layi daga nan kuma dukkan wanda a cikin wannan kungiyar to ya ɗauka cewa da wanda a kirista da wanda an musulmi da wanda abba ma guje duk abu ɗaya na daga yau babu bambanci tsakanin musulmi da ba ma guje babu bambanci tsakanin musulmi da kirista wannan cewa akwai bambanci tsakanin musulmi da kirista wannan karantarwar mujaddadi wai karantarwar shehu na shi ko shehu a wajen su dan ta'adda ne su a wajen su mujaddadi dan ta'adda ne su a wajen su Muhammadu Bello dan ta'adda ne su a wajen su dukkan malaman Najeriya a hali yanzu dukkan yan ta'adda ne dukkan su yan ta'adda ne a hali yanzu duk malaman Najeriya don dukkan su malaman Najeriya wanda ke jagoranta addini a Najeriya duk fulani ne saboda duk yan ta'adda ne saboda duka wannan addini su ne su suka karantar da cewa akwai bambanci tsakanin Kirista da Musulmi su karanta da akwai bambanci tsakanin ba yahude da musulmi to daga bahaushe ya yarda cewa yanzu ba wani bambanci su haɗa kansu guri ɗaya don su yaƙi ƴan ta'adda fulani wayanda suke su ne malaman fulani su suka eh, kawo addinin da ya raba tsakanin kanu musulmi yahudawa ne tsintsa suka shigo da wannan rigar suka zo suka kama ribar ta wasu wawaye tokkulai munafukan Allah tunda na gaya muku munafukai sun yawa cikin mu to suna suka zo suka ɗauka suna wannan yadda kaga ana magana interface su ma shine ra'ayinsu wayannan munafukan Allah ne ya Allah ka kare mu da su to wayannan munafukan mazan su da matan su wannan shine abin da suke yi suna ba da umarni cewa dukkan wani abin da aikin kwarai ba sa ba da umarni a yin shi dukkan mugun abu to shine suke ba da umarni a yin shi kabilanci mina na alheri na ko sharri ne to shi na suke bayarwa yanzu aka cika wayannan social media hausawa tsantsa kano hausawa tsantsa sokoto hausawa tsantsa jigawa hausawa tsantsa Tebi, hausawa tsantsa zamfara hausawa tsantsa duka da wayannan jihohin suka bi su haka haka sannan aka fito da wani group shi ko ba gudu ba ja da baya duka 24 hours ba abin da ake yadawa ciki a'a dole a daukewa dubba hillacin duniya gaba ɗaya ta'adda ne a ɗauka cewa dukkan addinin kiristanci da addinin musulunci da yahudanci da maguzanci duk abu ɗaya na miyagun Allah Allah ɗebe musu albarka ya Allah ce wala anahumullah wala hum azabun muqimun na'am كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم واستمتعتم ب... فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا yeah. أولئك هم الخاسرون أولئك حبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخ... وأولئك هم الخاسرون الله يكي وإن متانين سومنا هكا الله da kahiran na gidi munahukai da kahirai na gidi ai duka kahirai na ko to Allah ce kallazina min qablihim suna nan suna mugun aiki kamar yadda magabatansu su ma suka yi kanu ashadda minhum quwwa minkum quwwa wayannan magabatan naku ku kahiran yanzu sun yi ku karfi wallahi akwai wani munafikin Allah na zamanin ga da ya kai fir'auna akwai wanda ya kai samudawa akwai wanda ya kai uh, adawa akwai wanda ya kai mutane annabi ludu wayanda suka ce uh, amma ashaddu minna quwwa wayahi mu karhi to akwai wanda ya kai su karfi wallahi babu wa aktsara amwalan sun yi su yawan dukiya arnan farkon da suka yi fada da addini Allah suka yi fada da masu addini Allah sun yi ku karhi sun yi ku dukiya wa auladan sun yi su yawan ƴaƴa amma dai fasamta u bi khalaqihim sun ka suka ji dadin wannan rayuwar taso dukiyar da Allah ya ba su rayuwar da Allah ya ba su suka sheda suka ji dade suka ci abinci suka ji dade suka yi aure mata suka ji dade suka yi kafirci suka ji dade amma dai ƙarshe alewa ƙasa dadin yanzu ina yake ya ƙari saboda ka fassamtatun bi khalaqikum kuma kuka ji daɗi da irin wannan mugun ɗabi'ar nan taku ta hucci nan da kahircin nan ku kai kuna kahirci a kyale ku a yi muku hukuncin musulmai a hali kahirai ne kun ji daɗi wannan abun kuka je kuka kama kahirci kuka je kuna bada umurni a yi mugun abu kuka je kuna mugun abun amma kuma kuna hana ayyuka alkhairi duka wannan daɗi ne kuka jiya kamar tamta'a allazina min qablikum irin yadda wa'ancan da arnan magabatan ku suka yi shi ma shine kuke bi khalaqihim da irin wannan ɗabi'ar tasu wa khuttum kallazi khado kuka kutsa irin kutsawar da suka yi ai wa khuttum kallazina khado kuka kutsa kamar yadda kamar wa'ancan da suka kutsa ina fata an gane wannan ko kuma sai ka ce a wannan wai kallazi din nan wato khabar ne na asif al abun nan al masdar al mahzuf masdari mahzuf sai ka ce kenan abun annan kal khawd allazi khadu kuka kutsa irin al khawd allazi khadu irin kutsawar da suka kutsa in ko ka dauka kallazi khadu kamar wa'ancan sai ka dauka allazi da aka wa wannan ana nufin allazina kallazina khadu kamar wa'ancan da suka kutsa to don me aka ce mai allazi ba a ce masa allazina ba sai ka ce abun da dalilin da yasa aka ce masa allazi ba a ce masa na ba don ayi amfani da alfariqu bi ma'ana kal fariq allazi khadu kamar wa'ancan bangarorin da suka kutsa ko kal umma kan nasu allazina khadu allazi khadu a ce alfariqu abun da kamanci haka dai wanda ke daukar bamiri allazi to a takaice dai kun ji daɗin kamar yadda wa'ancan suka ji daɗe ko kun ji daɗinku irin daɗin da wa'ancan suka je kuka kusa irin kutsawar da wa'ancan suka kutsa ulaika habidat amalahum wa ina aikin su ya roshe fi dunya wal akhirah duniya da lahira wa ulaika humul khasirun wa ina sune yan hasara dukkan hasara ta kare ka rayu duniya baka da tauhidi dukkan hasara ta kare a rayuwarka ta duniya ana ce ma musulmi gari ga musulmi amman kahiri na kai kana bakin ciki da musulmai su ci gaba kana kokari yadda zaka raba kanun musulmai kana kokari yadda zaka yi kokarin ka wato kaga musulunci ya ci baya ba ya ci gaba ba wannan babu hasarar da kai kai Allah ka kare mu sai Allah ce a gaba ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ولا بار مغباتان su da suka wuce su bai zo musu bane amsa ya zo musu labarin wani labari ne Allah ce kaumi nohi kamar misali mutane annabi nuhu kadibir yadda annabi nuhu yayi da'awa kansu, su yake ta kira wa'annan mutanen ya bi ta laluma ya bi a asirce ya bi a bayyane ya kira su ko, ya kira su jama'a jama'a amma ƙarshe mi aka yi ai cewa sai muka sai sun kone shi ko har sun yi yunkurin kone shi Allah ya tsallakar da shi daga wuta to wannan labari nasu bai zo muku ba yadda suka yi faɗa da addini Allah amma dai Allah ya ba addini Allah nasara a kansu yadda suka yi kokarin su bishi addini Allah Allah ya doga addini Allah labarin su bai kawo muku ba Wa'adin ga adawa masu karhin nan labarin su bai kawo ma wayanda aka turo ma annabi salih a annabi hudu labarin su bai kawo muku ba wa samuda haka nan mutane samudawa masu taguwa wayannan da ke kokarin ke, ke gina gidajen su ma cikin abun nan cikin duwatsu wayannan samudawa da suka soke taguwa wayannan samudawan nan wayanda Allah turo ma annabi salih alaihi salatu wasalam labarin su bai kawo muku ba wa qaumi ibrahim mutane annabi ibrahim suna ne ah, muka yi kuskure da muka ce aka kone shi annabi ibrahim aka kone ba annabi nuhu ba eh mutane annabi nuhu wa eh annabi ibrahim wanda suka yi yunkurin kone shi Allah tsallakar da shi daga wuta labarin su bai zo muku ba wa sahabi madiyana mutane madiyana ba su labarin su bai zo muku ba waye mutane madiyana mutane annabi shu'aibu yan kasuwan nan yan tauye mudu labarin su bai zo muku ba wal mu'tafikat mutane mu'tafikawa wa'inda ka juye kasar su waja'alna aliyaha safilaha su ne mutane annabi lodo labarin su bai zo muku ba dukka wa'annan annabawan fa da mutanen su atatum rusuluhum manzani su sun zo musu sun zo ma wa'annan arnan bil bayinati da hujjoji amma fa ma kana Allahu liyadhlimahum Allah ya danke su ya azabtar da su amma ba azalunci ne ba Allah ba azalunci Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun kansu suka zalunta domin su ne suka jama kansu wannan da abin da ya shahe su shi yasa kake ganin mafi yana daga cikin abin da ke damuwar mu har yanzu duk abubuwan da kuke ganin muna halin da muke cikin sa akwai tsokana ta hukan Allah da arna da miyagu wayanda cikin mu suke tsokana Allah shi yasa kaga Allah na jarraba mu kaya suna tashi da farashe uh, uh, uh, miyagun shugabanni suna hawa bisa mulki eh, kuna cewa ah, mu ba za mu zaɓi kowa ba sai mutumin kirki to zaɓen ma mutumin kirki ba sai an zaɓi muku da mutumin kirki za ku zaɓa ba tun wajen eh, primary election za a zabi shegin ƙato nan wancan ma shegin ƙato duka sai an hana muku arna ko kuwa hana muku kattin banza inda ba sa da amfani sai ce to ga sunan ya za ku dole ne cikin su za ku zaba to ne cikin matsalolin da muke fuskanta wanda shine babban matsalar ƙasar nan tamu wato akwai alakar miyagu mutane a cikin mu akwai munahukai sun je sun yi wato sun sun occupy na madahu ko ina duk abin da aka su sun dahe su ne a shugabanni su ne sarakuna su ne ko ina sun daddahe saboda ka sai kaga wannan yana da alaka da munahuka Allah nan da ke cikin wa'inda ke kawo muna matsalolin sun kahiran su da to su to Allah ke cewa Allah bai zalunce su ba su ne suka zalunce kanunsu saboda su suka yi kafirci su suka yi wannan zalunci shi yasa Allah ya danke yake musu wannan abu to a arnan ma da suka mutu da Allah ya kama su su ma kansu ai ba zalunci ne ba Allah wato zaluncin su ne suka zalunci kanunsu ya Allah ka kare mu da azalumai da miyagun mutane yanzu mun kai ziyara ga tare da musulman firawdi wajen commissioner information na jihar Sokoto eh, Isa Bajini Galadanci yake dauko mana labarai wa'anda da jin wa'annan dama sai ka dauka cewa wato baka tsammanin ire-iren sun fara gano wa'annan abubuwan sai ke gaya mana cewa muna cikin hadari yanzu irin yadda halin da muke a nan cikin najeriya a nan musamman arewacin najeriya arna kiristoci sun mamaye kudancin najeriya sun shigo cikin arewacin najeriya suna na suna kokarin sai sun sai sun yi musulman arewacin najeriya kadiba abin da ke faruwa a kaduna tsakiyar najeriya bi abin da ke faruwa benue tsakiyar arewacin najeriya arewacin najeriya ji abin da ke faruwa plateau ji abin da ke faruwa taraba ji abin da ke faruwa a sokoto ba headquarter daular musulunci yau kiristoci suna son su zo a nuna cewa shugaban kiristocin da ke sokoto da shi da sarkin musulmi duk matsayinsu guda yau ana bukatar a ce yau kiristocin da ke rayuwa a arewacin najeriya a cikin sokoto ba sa da bambancin da dukkan wani limamin da ke cikin sokoto ballen ta Taraba dada ballin ta kaduna dada ballin ta jos ballin ta kadibi da jos da abin nan da benue da taraba yawan eh, kiristocin da ke ciki fa ba su kai yawan musulmai ba in ma sun kai to 50-50 ake amma wai yanzu su ne ke su a gwamna su an mataimakin gwamna gaba ɗaya ba a musulun musulun kirista musulun ba a yi amma wai dole a kaduna din kaduna wai wai sai a yi musulun kirista kaga suna buƙatar dai dole sai sun yi ƙarhin mu a ko da jihohin mu sai sun yi ƙarhin mu yace to kaga wa babban matsala ta wadda muke fuskanta wadda ke fuskanta musulman mu yace bayan wannan kuma yanzu suna nan suna shiga Niger Niger babu karatu mafi yawa ƙauyuka babu karatu suna can suna shiga suna eh, sa mutanen kiristoci suna wato mutanen Niger suna maishe su kiristoci yadda ni sama da shekara talatin nake zuwa Nijar da yan ce maka nemo kirista ɗan Nijar wanda a kirista ba za ka same shi ba sai dai ka samu dan Faransa wanda ya zo nan kirista ko dan Ingila kirista ko dan wata ƙasa dai kirista amma dai ko dan Najeriya wanda ya taso daga kudu ya je kirista amma ɗan Nijar kirista ba za ka same shi ba to amma yanzu ga suna ana ta samu da yawa ga arawa nan da yawa sun shiga kiristanci suna ƙara yawa ga ah ga ga hillanin mu ke cikin daji wanda ba a karantar da su ba a musu komi yakin su ma ake ana kokari a kakkashe su a raba su da dukiyarsu su a kwace mu a kace su a kore su daga kasar kiristoci na shiga suna maishe su kiristoci kuma in suka maishe su kiristoci sai su ba su makamai yace to yanzu ya halin mu zai kasancewa yau Niger an samu kiristoci sun yawa muna ganin idan aka addabe mu nan can za mu koma to can kiristoci sun yawa can kila ba mamaki su dau zo muna ma yaki daga Niger wayancin su ko an sa mu tsakiya wani ina za mu sa kanmu kasashen turawa ba sa son mu dama already su bakin cikin su dawa duk makin cikin kasar turawa kasa arna a yammacin duniya duk bakin cikin ta Afirka gaba ɗaya bai kai arewacin Najeriya ba babu wata kasar da suke kyama duk arewacin Najeriya kamar duk Afirka gaba ɗaya kamar arewacin Najeriya wallahi kaga me take da suna a egypt egypt afirka ce kuma larabawa ne musulmai ne amma wallahi ba su tsone musu ido ba kamar yadda suka tsone kamar yadda arewacin najeriya na tsone musu ido saboda egypt in kaga yadda ake yi ta'addanci a egypt ko can ingilan ba su yi wannan ta'addanci yadda suka larabawa suka saki addinin su ko san ba su yi wannan ba sa wannan iya shege to in ka dibi dukkan kasashen larabawa da a afirka su ma zaka ga haka din ne haka wasu kasa wasu um, kasashe afirka wa'inda ba na larabawa ba inda aka rike addini mai kyau tatakken addini musulunci kamar arewacin najeriya to wannan ya yi damuwarsu to raka ba sa kaunar mu kudu ba sa kaunar mu na an dasa muna makiya cikin arewacin najeriya wanda kiyayyar da suke kin mu har na wato kiristocin arewacin najeriya wallahi kiristocin kudu ba sa kiyayya da mu iri haka wallahi wa'yan ga da muke tare da su sun hi kyamar mu fiye da ma can. to an dasa muna wa'annan makiyan yanzu ana so a sake dasa su cikin Niger kuma ana nan ma an dasa ba wai ana so an ma dasa kuma ana nan ana yada su suna daukar makudan kuɗi suna kaiwa ga manya-manyan sarakunan mu na arewacin Najeriya ga manya-manyan ƴan siyasa mu na arewacin Najeriya wannan duk bai dame su ba wai su ɗauki nauyin ma malamai masu zuwa suna da can har su dauka su rinka taimaka musu domin wasu mafi yawa shigan su kiristancin nan talauci ne kai su can a shiga a taimaka musu a yi musu dawa a dan samu wani abin da ake ba su a kawai ba ba sarki musulmi bai wannan tunanin sarkin kano bai wannan tunanin sarkin gondo bai wannan tunanin sarkin zazzan bai wannan tunanin gwamnan sokoto bai yi gwamnan katsina bai yi gwamnan kebbi bai yi gwamnan zamfara bai yi dukkan wasu manya-manyan ministoci da yan da manya-manyan yan sanda jami'an tsaron da ke wannan kasar da manya-manyan abin nan komishinoni ga sunan ba wani wanda ke da wannan tunanin abin abinda suke tunani kawai ya za a su samu hanyar da za su saki dukiyanmu ya za a yi in lokacin ya yi su ci zaɓe ya za a yi su yi mulki su su kare mulkin su a ba a gane komi ba ya za in suka kare mulki duk satar da suka yi ba a gano ba ko ko an gano ba iya kama su ba wannan shine plan kawai da suke ba plan na yada addini ba a addini ma ya za musu Allah kakai don inda rigata da sun ɗebe sun aje ya za musu Allah kakai saboda kawai sun sani cewa in suka ce sun bar musulunci to ko zaɓe ba za a zaɓe su ba arewacin Najeriya kuma ba sa zuwa can kudu a zaɓe su ba sa zuwa ina a zaɓe su ko ina duk inda ake suke bukata a zaɓe su su zama shugabanni kanka in baka musulmi saboda shi yasa suka ce in ba ku ɗauki mataki ba a matsayin ku na shugabannin mu in ba ku ɗauki mataki ba a matsayin ku na masu wa'anda Allah ya ba arziki wallahi wannan yaƙi in ya zo wallahi ba mu kaɗai zai ci wallahi har da ku sai ya ci ku wallahi ya ci ku don saboda arnan nan da kuke gani kiristocin nan da muke tare da su muna rayu wallahi zama ɗaya muke da su wallahi ba sa kaunar mu ko kaɗan kuma wallahi da sun samu dama wallahi sai sun kakkashe ku ku za su fara kashewa shawara kai an wallahi ku za su fara kashewa saboda ka eh, ko a dawo mataki ta hanyar da za a yi kokari a rinka shiga ana da ba da'awar kawai ba idan aka yi da'awa kuma a taimaka ma wa'annan mutane kauyuyukan a taimaka musu yadda za a rike addinin su akwai almu'allafatu qulubuhum ba wannan maje gidan yari ka gani wallahi akwai kiristocin da yau ɗan arewacin Najeriya na baba ne mu musulmi na kaka ne musulmi na za ka iya kida kaka ne guda goma duka musulmai ne amma yau ya zama kirista me yasa ya zama kirista wani ɗan laifi kawai ya yi kila ɗan ƙaramin laifi aka kai shi gidan yari aka kasa wanda ke zuwa yayo belinsa sai kiristoci suka je suka yi mai bushara gata shegantaka suka dauki yan omo suka bashi suka dauki kudi la yasmin wala yuguni illa in ba an ka ba suka dauki lauyoyi aka fitar da shi ana fitar da shi daga wannan ya ga yan uwa su ne kristocin daga nan ya zama kirista sai ya zama memban su mai musu aiki kuma musulmi ne yau gidajen yari suna bukatar da'awa ina ida wajen da'awa a kanji bana muka kai ziyara a gidan yari ko da muka je gidan yari wannan ɗan gidan yari wanda ke shi ne controller ɗinsu shi ne babban su a wannan gidan yari shi ma ya bukaci mu je don Allah mu mutanen da'awa da muka je muka wa wa'annan mutanen da'awar malam sai ya karbi ya karbi shi shugaban yana jawabi yace wallahi malam ka faɗi abubuwan da su ne cikin rayuwata Allah ya san ban gaya ma ga abinda a matsalolin mu ba amma abin da ka faɗa kamar ka shiga zuciyata ka gano abin da a ciki yace ba nan ni fara zama shugaban yan gidan yari ba na fara zama shugaban yan gidan yari tun daga ne. aka turo ni nan yake can inda ni zauna na yi amfani da wannan kujerar tawa ina gayyato malamai suna zuwa suna karantar da mutane mu waɗanda ke cikin gidan yari yake wasu kaddara ke ke kawo su wannan gidan yari kuma a Najeriya yanzu an ce gidan yari gida ne na gyara halinka to amma ya za a yi mu gyara halinsu babu malamai masu zuwa su yi musu dawa ya za a yi mu gyara halinsu masu kuɗin mu ba sa zuwa suna taimakawa suna fidda su yake ta a zama na can sai ni amfani da wasu waɗanda ke dan taimakawa sai mun ka rinka samun malamai suna zuwa suna karantar da su ba suna karantar da su ana ɗai musu wani abu sannan muka dibi waɗanda ke da laifukan da ana iya a walwale sai muka zo aka walwale yake kamin su bar kamin in bar wannan gurin sai da muka yaye ɗaliban da da ko alifun ba'un bai sani ba sun sauke alkur'ani bayan haka kai yanzu daga cikin waɗanda suka fita gidan yari a ko da an limami limamin juma'a daga gidan yari yayi karatu ya koma yanzu ya zama limamin juma'a yace to yanzu wannan bala bawa Allah dan laifi karami ya kawo shi yanzu ya zama limamin juma'a don Allah na tsammani ya koma wannan laifi yace bai komawa yace to wannan shine batsalan mu a arewacin Najeriya ba ma samun haɗin kan masu kuɗin mu ba ma samun haɗin kan malaman mu na zuwa gidajen yari don karantarwa ba ma samun haɗin kan wallahi malamai suna yi malamai suna jiran kawai a ce ga wani zo a taimaka ka je kai da aure kaza wallahi zuwa mu akai amma babban matsalar mu masu kuɗi mu ba sa yi yanzu ga asibiti nan zaka iske asibiti mutum kwance bai da abin da yake ci an rubuta mai magani an rubuta mai test za a yi mai aiki ya ga shi lafiyar nan gab za ta iya kai shi lahira amma kuma ba mai taimaka masa sama ba mai taimaka mai ƙasa yana can kwance abincin da yake ci gaba ki bai da dole in gaba a yiwa haka zaka ga da shi da yan uwa ne an kwashe shi an je da shi gida kauye ya je can ya yi da mutuwa a irin su ne kiristoci ke zuwa sai su je su taimaka musu su biya musu kuɗin su ba su abinci a yi musu aiki su warke na sun koma kirisoci kuma daga nan amma duk wannan mu ba mu da wannan tsari kawai shugabanni namu da masu kuɗin namu sun zama muna kamar almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd Allah ka kare mu to sai Allah ya ce a gaba larama والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض <clears throat> يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويدعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم sai Allah mai girma da dauka ya ce tunda mun ji matsayin mu na hukan Allah to sai mu zo mu ji matsayin mu'mina Allah Allah ka sanya mu cikin su wal mu'minuna su ko mu'mine maza wal mu'minatu da mu'minai mata ba'dhum auliya ba'd sashin suna son sashi zaka ga mu'mini na son mu'mini a duk inda ya fito a kowace kabila ya fito a kowace jinsi ya fito musulmi na dan uwanka kana so ne auliya awliya'u Ya ya'muruna bil ma'ruf suna bada umurni a aikin kure suke kiran malamai a shiga da'awa suke kiran masu kudi a taimaka ma da'awa suke kira a ji a taimaki addini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna hana duk wani mugun aiki duk abin da ke kawo ma al'umma illa duk abin da ke kawo musulunci illa suna cewa kar ayi suna hanawa wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah zaka gane su sallah asuba da su ake yi sallar la'asar da su ake yi la'asar magariba duka salloli nan guda da su ake yi cikin jami'i wai yau lalaci ya kai ga lalaci an ka zabe ka kazan babba wai sallah wai samun jami'i masallaci ma bai yiwa gare ka wai bai ya saboda ka zama babba yanzu ba a sallah da kai ba a sallah da kai masallaci kai ka gina masallaci a gidan gawa amma sai a yi sallah kana can kunci katon banza a sai a sallah kana can shirgi cikin gida kana bacci ko kana can zaune kana kallo ko na can zaune kana kallon waya a zo a yi sallah kana ji an kiran sallah a kare a yi sallah sannan ta zo kaje ai mu arewacin Najeriya musulmai kahirai ne wani musulmi musulmi ake sallah bai zo kuma yana ji ai aladul ladhi bainahu wa bainahu as-salah faman taraka ha faqad kafara bambancin mu da kahirai wallahi sallah ne wanda ba sallah kahiri na wallahi to wasu ba sa sallah sai inda ta rutsa da su kun san inda ta rutsa da su an zo taro an ce a tashi a yi sallah wannan dole zai je ya aro wallahi zo ya shiga haka nan wata tsawa kama gwamin jaki ya tsaya bai iya koda aka tsayin sahu ba a yi sallah da shagar wai musulmi na bai iya bai iya bincika malamai yadda yake sallah amma kuma musulmi na mai sallah na to mu mu'minai wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah da suke wa yutuna zakata suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula suna wa Allah da'a yalla yake ai wallahi za a yi ko da arnan Faransa sun ce ba a yi ko da America ta ce ba a yi ko da Ingila ta ce ba a yi ko da munafikan Allah sun ce ba a yi inda Allah ce wallahi za a yi wa rasula suna wa manzo Allah da inda annabi ya ce ayi wallahi za a yi balligu anni walau aya annabi ya ce iya min ko da aya guda wallahi za su iyar in annabi ya faɗa za su faɗi abin da annabi ya faɗa ko da arne baya so ko da maki Allah baya so ba yanzu muka ƙara bayani ba suna cewa ba a ce ma kirista kahiri Allah ce mai kahiri muka ce kahiri na ba a ce ma bai hude kahiri muka ce Allah ce kahiri na saboda mu shi ma kahiri na ba ma guje kahiri na duk wani wanda ba musulmi ba kahiri na mu a wajen mu don Allah yake haka saboda kawai yuzuna Allah wa rasula Allah ce ulaika wayanda ke da wannan sifar sayarhamuhumullah Allah zai musu rahama inna allaha azizun hakim Allah mabuwayi ne yafi karfin kowa hakimun Allah mai hikima ne Allah ka kara muna sai aya mu ta karshe وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم تنا منجي سفر مؤمنين تبري منجي سكبكنسو وعد الله المؤمنين الله يأي القولي يا مؤمني القولي مزنسو والمؤمنات دا مؤمني ماتنسو wani alkawari ne Allah kan musu Allah ce jannati wasu aljannoni na musamman ga yadda suke aljannonin tajiri min tati hal anhar koramuna gudana karkashin wayannan aljannun kai idan ka zo kayi wuyari ruwa ka zo kayi wuyari menene a toilet ɗinka a ina kayi to je ka yi wuyarin ɗin koramu su bi karkashin eh, gidanka mu gani a ba na ruwa ba yau na zuma ka yi wuyarin ɗin madara ka yo yarin ɗinsu a gidanka mu gani ka iyawa wallahi ba ba gwamna ba ko shugaban kasa ba shugaban kasa ba yi shugaban duniya in akwai shi ka yi kaɗan wallahi ba za ka iya ba amma mu waya an muka je aljanna muna da jannatin tajiri min tati al-anhar koramuna gudana karkashin ta kuma idan aka shiga festenuwa da tenuwa ne an kare Allah ce a khalidina fiha za su dawama cikin ne har abada babu wani cewa a yanzu an kare dole sai ka dawo kuma ka nemi kuri'u in ka samu to in baka samu ba jibge ka kasa shikenan ka fadi ba abin da zaka iyawa wallahi kuma ba haka ba ina fata an gane wannan su wannan ba khalidina fiha bayan haka wa masakina tayyiba akwai guraren zama masu kyau akwai villa mai kyau ba irin taka ta Abuja ba fi jannati adan a cikin aljanna ne ba Abuja ba ba London ba ba Ingila ba ba faransa ba a fi jannati a cikin aljanna kuma aljanna zama har abada ba wanda za ta karewa ba ta duniya wallahi karewa ta kai iya kakka duniya shekara 150 za ka yi su za ka yi 150 aha to za ka yi shekara miliyan 150 yanzu nan shekara 150 tun sun yi karhin ka duniyan nan to aljanna miliyan 150 kaɗan na in an kai shekara miliyan 150 yanzu an ka fara an gane yanzu na aka fara yanzu ka shigo yanzu ka kawo kawaka to to amma fa iya kakka shekara takwas shugaban kasa za ka yi shekara tara ko shekara tara ba ka yi wallahi ballin ta shekara goma ba ka iya shekara tara shugaban kasar najeriya ka yi kaɗan walla ballin ta wato kai shekara goma sha biyar shekara ashirin ba za ka yi ba wa masakina ba fi jannati adan wa ridwanu min Allah duka wannan mai sauki na wannan karami na miye ne babba wa ridwanu min Allah akbar ne samun yarda daga wajen Allah shi yayi duka wa'annan girma ka samu yarda Allah a ce Allah ya yarda da kai to duk ya wannan ma a ce ka shiga aljanna mai sau wannan daɗi na karami a ce ma ga ka aljanna baka hita har abada daɗi na karami amma a ce Allah ya yarda da kai har abada to shine ridwanu akbar zalika huwa al-fawzul azim wannan shi ne rabo babba ya Allah ka bamu wannan rabo nan za mu tsayawa insha Allah wani makaranta daidai muna roƙonka ya Allah ka ba da lada wanda muka yi kuskure muna roƙonka ya Allah ka nuna mana kuskure ka bamu ikon gyarawa kuma Allah ka yahi muna wannan kuskure karatunmu da muka ce za mu sa na ilamul muwaqqi'ina an yi karatu na ɗaya an yi karatu na biyu an karatu na uku za mu yi na hudu insha Allah Allah nan karatun daga madugun karatun malallawar shi eh, civil defense na ko a kwastom ne ko malam lawali wala Allah saka mai da alkhairi gaskiya magana watun karatu ya shekara guda yana biye da ni mu karatu a wannan masallacin amma dai ban mu yadda ba sai yanzu da muka sa kuma alhamdulillah mun gaskiya Allah saka mai da alkhairi gaskiya yayi jihadi kore da gaske shekara guda yana biye da ni cewa mu karatu masallaci na ina baudewa mu sa in baude karshe dai sai da dai shi karhi na to mun sa karatu mun yi na daya mun yi na biyu mun sa ilamul muwaqqina na ibnul qayyim al-jawzi kuma karatu ya watun ya samu karbuwa ga mutane kwarai da gaske daga nesa ake zuwa kawar Allah saka mal alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka eh okay alhaji umar bai eh, Allah shi bashi lafiya zamu je mu dibe shi yanzu insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka